mutum wanda ba shi da lafiya aka jarabe shi da rashin bacci ya kusan shekara baya bacci ya tafi asibitoci ya je ina ya je ina ya je ina amma sai surukin shi ya yi mani magana akan rashin lafiyar bacci da baya samu sai na ce masa na kausan kauci kasan kauci kauci idan ice ya tsufa yana fitar da wani ganye da ake ce masa kauci kauci kowane ice yana kauci in ya girma ya tsufa sai na ce to ai aje a nemi kauci a samu zuma a zuba masa kaucin babban cokali ɗaya a cikin ruwan zafi rabin kofi a sa zumar a bashi ya sha sha Allah zai samu bacci a ɗibi wuta a sa ɗibi garin kaucin a zuba a wuta a yi masa hayaƙi da shi sha Allah kuma haka aka yi bawan Allah nan lokacin da ya ɗauka ya tafi kasashen waje ya je ina ya je ina ya je ina ina neman yadda za a yi baccin nan bai samu ba amma ta dalilin kaucin nan na faɗa ne saboda kuma kuna iya taimakawa ta wannan fuskar cewa kun ko taɓa samun wata rana kun yi fira da wani mai ba da magani ya yi muku magana akan cewa kauci yana wato maganin matsaloli irin na bacci in mutum baya samun bacci.